Assalamu alaikum sunana Ayatullahi take daukacin masoyan masu kallon shirin sanda akan channel din dadi Hikima. Muna mai muku albishirin cewa za mu fara saka muku sanda season 2 nan ba da jima ba wanda yau haka muke day 1 a sanda season 2.